Luka Sura goma sha takwas Sai Yesu ya ba almajiransa wani misali domin ya koya musu cewa ya kamata su dinga yin addu'a kullum kada su gaji, ya ce, An taɓa yin wani alkali a wani gari wanda baya tsoron Allah, baya kuma kula da mutane, a nan garin kuma akwai wata macen da mijinta ya mutu. wadda ta dinga zuwa wurin alkalin, tana roƙonsa cewa, Ka bani hakina cikin karar da aka kawo a kaina. Da farko, ya ki, amma daga baya ya ce a ransa, Ko da yake, ba na tsoron Allah, ba na kuma kula da mutane, amma saboda macen nan da ta dame ni, zan yi ƙoƙarin in ga cewa ta sami abin da ta roka, domin kada yawan zuwanta ya kawo mini gajiya. Sai Ubangiji ya ce, Ku ji fa abin da alkalin nan mara gaskiya ya ce, Ashe, Allah ba zai biya wa mutanen da ya zaɓa waɗanda suka masa kuka dare da rana hakinsu ba, zai yi sanyin jiki wajen taimakonsu ne? Ina dai gaya muku, zai biya musu hakinsu, da sauri-sauri kuwa, amma sa'an da ɗan mutum ya dawo, zai same mai ban gaskiya a duniyar nan kuwa? Yesu ya kuma faɗa wannan misali ga mutanen da suka ɗauka kansu masu adalci ne, har suna raina sauran mutane, ya ce, An taɓa yin wani mutum biyu waɗanda suka shiga aikali domin su yi addu'a, ɗaya a cikinsu bafarise ne, ɗaya kuma mai karɓan araji. Sai bafarise ya tashi ya tsaya, ya fara addu'a yana cewa, Allah, na gode maka saboda ni ba kamar sauran mutane ba ne, masu sata, masu cuta, masu zina, ni ba kamar mai karɓan arajin nan ba ne, ina azumi sau biyu a mako, ina kuma ba da zaka ta kowace abin da na samu, amma mai karɓan arajin nan ya saya da nisa, bai ko ɗaga idonsa sama ba, saboda bakin cikinsa ya sun koyar da kansa, yana cewa, Allah. ka ji na ni mai zunubi ne. Yesu ya ce, Ina gaya muku, mai karɓan arajin nan ya koma gidansa da samun zaman mara laifi a gaban Allah, ba kamar bafarisen ba, gama duk wanda ya ɗaukaka kansa za a kaskantar da shi, amma duk wanda ya kaskantar da kansa za a ɗaukaka shi. Waɗansu suka kawo ’yan yaransu domin Yesu ya sa musu hannun albarka. Da almajiransa suka ga haka, sai suka fara tsawata musu. Amma Yesu ya kirawo ’yan yaran ya ce, Ku bar yara kanana su zo wurina, kada ku hana su, gama mulkin Allah na irinsu ne. Hakika ina gaya muku, duk wanda bai karbi mulkin Allah kamar yadda karamin yaro yake yi ba, ba zai taɓa shiga cikinsa ba. Wani shugaban Yahudawa ya tambayi Yesu ya ce, Malam mai kirki, me zan yi in sami rai na ar abada? Yesu ya tambaye shi ya ce, Don me kake ce da ni mai kirki? Ai, ba wani mai kirki sai Allah kadai. Ka dai san abin da dokoki suka ce, Kada ka yi zina, kada ka yi kisan kai, kada ka yi sata, kada ka yi shaidar karya, ka ba da girma ga babanka da mamanka. Mutumin ya ce, ai, duk na kiyaye waɗannan tun ina yaro. Da jin haka, sai Yesu ya ce masa, Akwai abu ɗaya tak wanda ya rage maka ka yi, ka sayar da duk abin da kake da shi, ka raba wa talakawa, za ka sami dukiya a sama, sa'an nan ka zo ka bi ni. Da jin wannan magana, sai mutumin ya ɓata rai, don shi mai arziki ne sosai, da Yesu ya ga ya ɓata rai, sai ya ce, zai zama da wuya sosai masu arziki su shiga mulkin Allah, gama zai fi wa rakumi sauki ya bi ta ramin allura da mai arziki ya shiga mulkin Allah. Mutane da suka ji wannan magana suka tambaye shi suka ce, To, in haka ne, wa zai iya samun ceto? Yesu ya ce, Abin da ya fi karfin mutum, bai fi karfin Allah ba. Sai Bitrus ya ce, To, gashi mun bar gidajenmu mun bi ka. Yesu ya amsa ya ce, Na san da haka, kuma a kika ina gaya muku, ba wanda zai bar gida, ko mata, ko yan uwa, ko iyaye, ko ’ya'ya saboda mulkin Allah, da zai ƙasa samun abubuwa da yawa a yanzu, a can zamani mai zuwa kuma ya sami rai mara karewa. Sai Yesu ya kai sha biyun nan gefe ɗaya ya ce musu, gashi za mu haura zuwa Urushalima, inda dukan abin da annabawa suka rubuta a kan ɗan mutum zai cika, za a ba da shi ga waɗanda ba Yahudawa ba, a yi masa ba'a, a wulakanta shi, a kuma tofa masa miyawu, za su yi masa bulala, su kuma kashe shi, amma a rana ta uku zai tashi. Amma almajiran ba su gane da maganar nan da Yesu ya yi ba. An ɓoye musu ma'anar maganar nan, shi ya sa ba su gane abin da yake faɗa ba. Da Yesu ya yi kusa da Yeriko, sai ya ga wani makaho yana zaune a gefen hanya yana bara. Da ya ji mutane da yawa suna wucewa, sai ya yi tambaya ko menene yake faruwa suka ce masa, Ai, Yesu Banazaret ne yake wucewa. sai ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce, Yesu, ɗan dauda, ka ji tausayina. Mutanen da suke gaba suka sauta masa ya yi shiru, amma sai ya kara ɗaga murya da ƙarfi sosai yana cewa, Ya ɗan dauda, ka ji tausayina. Sai Yesu ya tsaya, ya ce, A kawo shi wurinsa, da ya zo kusa Yesu ya tambaye shi, Me kake so in yi maka? Sai makahon ya amsa ya ce, Mai girma, ina so in samu ganin gari. Yesu ya ce masa, To, ka sami ganin gari, ban gaskiyarka ce ta warkar da kai. Nan da nan sai ya sami ganin gari, ya bi Yesu, yana ɗaukaka Allah, da mutane suka ga wannan, sai duka suka yabi Allah.